A shirinmu na bana bakwai, a yau mun leƙa majalisar wasu matasa ne, ya take ne matasa. In ana maganan wani sai a ce kai gayan nan ya ta fa, ma'ana irin ya gane abin da ake so a ce yawa eh ana gulman sa a ce kai gayan nan ya tane da abin da ake faɗa ko mutum ya ce zan tabo ka a takurman ka ma'ana waya ko a ce kai wannan gabi ne irin baya gane abin da ake cewa ko a ce akwai tamariya a gurin ka ma'ana mota ke budurwa ta zo wucewa haka muna majalisa haka irin na ganta ina son ta haka zan iya haidin ba sai na ce ka gaskiya wannan na ganta ina so zan ce ka gaskiya fa guys na fada da wannan yarinya fito wannan yana kamar minin ɗinsa kamar irin na ganta ta yi min ne ina santa. to sai in ce wannan na fada da wannan yarinya na kamar idan ba da kuɗi haka zan iya ce friend ina irin kin ko fa ni fa gaskiya kin ko ya rungume ni fa yana nufin kamar irin ba da kuɗi haka na fada kwata To jarmai da fatan kin ko bai rungume ka ba har ila yau da fatan ka ta ne da wannan batu.